abu huraira ta yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya karanta yawma izin tuhaddisu akhbaraha sai yace atadruna ma akhbara kun san mene labarin ƙasa qalu Allah wa rasuluhu alam sun ce Allah da manzonsa su sun fi sani qala fa inna akhbaraha an tashada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha labarinta shine ta bada shaida akan dukkan mutane namiji da mace duk abin da suka aikata a bayansa sai ta ba da shaida a gaban Allah wannan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wance ita kuma wancan kuma ita ma ta yi kaza ta yi kaza to duk da za ta zama shaidu kamar yadda dai muka faɗa gababun nan an bamu muna amfani da su ko ba haka ba namu ne Allah ya ba mu mu yi da su sai abin da mu miƙe su mu hana su mu tashi mu ko ba haka amma duka shaidu ne suna nan tare da mu suna shaida mu suna ba da shaida akan mu kuma gobe a lahira duk abin da muna aikata so sun sani